بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مختفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin falalarsa da rahamarsa ya kuma sake ba mu dama domin ci gaba da waɗannan darussa da muka fara gabatarwa game da abin da ya shafi shiri na tarban watan ramadan watan ramadan wata ne na musamman da allah subhanahu Wata'ala yake fance shi domin jin kai da saukar da rahama ga abin da ke kan dukkan wanda ya yi imani da allah da ranar karshe yake kuma shiri da tanadi don kyautata rayuwarsa bayan mutuwa to ya shiri da tsari da tattali da tanadi na yadda zai ribaci damar da ubangiji ya mashi na samun kansa a cikin wannan mutane na sha'aban da kuma fuskantar watan ramadan da kuma neman dace a wajen allah idan Allah ya riskar da shi wannan mutane albarka wata ramadan idan ubangiji ya da kwanakin bawa ya riskar da shi ramadan yana mai rai yana mai imani to ya kasa kayansa kuma ya fiye. ramadan wani lokaci ne da ubangiji ya ware shi na musamman domin jin kan bayi da rikar da alkhairarsa na duniya da lahira zuwa da bayi wanda yake ribata irin waɗannan damarmaki shi ne wanda ya san ƙimar dama a rayuwa wanda ya san ƙimar dama to kullum shi yake zakalkalewa lokacin da ubangiji ya ba shi dama sai ya yi amfani da dama waɗannan misalsalu suna nan cike a cikin alƙur'ani da su mafi girman abinda ke nuna mutum mai hankali ne a rayuwa shine amfani da damar da Allah ya ba shi yana daga cikin manyan alamu da ke nuna mutum mai hankali ne ne amfani da dama da ubangiji ya bashi a rayuwa wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ma wani daga cikin sahabban sa ba yace mishi ke sani khamsan qabla kan annabi yace ka ribata ka ganimanta ka amfani daman waɗansu abubuwa guda biyar da ubangiji ya maka annabi ya ce kafin su guda biyar su zo maka annabi ya ce ka ribata ka yi amfani da damarka a kan waɗansu ni'imomi guda biyar da ubangiji ya maka annabi ya ce kafin biyar wadda suke kishiyoyin waɗannan su zo maka annabi ya ce mishi hayataka qabla mautika annabi ya ce ka yi kokari ka ribaci rayuwar ka kafin mutuwa duk daren dadewa za ka mutu duk daren ba za ka mutu duk daren ba za ka yi kwanciyar kabari shi wannan kwanciyar kabari da muke raka mutane muke kai su makabarta a bisne su ko da Allah ya ja kwanakin ka kai ran da za a yi tashin duniya to sai ka yi wannan kwanciyar na shekara arba'in domin tsakanin busan farko da za a yi kowa ya mutu da buka na biyu da za a yi kowa ya tashi shekara arba'in annabi ya ce mishi hayatar kabla mutu ita kuma rayuwar duniya duk yadda ka ganta da duk wani abu da ka gani a cikin rayuwar duniya rayuwar da ubangiji ya baka wallahi idan ba addini kai ba wallahi baka more rayuwarka duk abin da kai a duniya wallahi in ba addini kai ba wallahi baka amfani rayuwar ka ba baka more ta ba domin dalilin da ya sa Allah ya kera ka ya kirkire ka shi ne don kai addini ma'ana ka bauta mishi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa abudu? Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa abudu. Allah ya ce ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mu me ya dalilin zamanka a duniya ka samu kanka a wannan rayuwa Allah ya ce don ka bauta mu ma'ana don ka yi addini Mun manufar ka nan don ka yi addini in ka yi addini ka kare matsayin da Allah ya kawo ka duniya don shi duk abin da ka yi in ba ka yi addini ba to ka yi abin da ba don shi aka kawo ka hayataka kwallon annabi ya ce kare mace rayuwarka kafin mutuwa ta zo maka ya tabbata cikin hadisin al-Imam Tirmidhi hadisin Abdullah ibn Mas'ud annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tazulu qadamat ibn adam min indi rabbih yawm al-qiyamah hatta yus'al an khamsa annabi yace kafafun bawa guda biyu ba za su gushe a gaba ga Allah ba ranar alkiyama har sai Allah daga cikin tambayoyin da zai yi shi ya mishi waɗansu tambayoyi guda biyar za a tsaye da kai a gaba ga Allah Allah zai maka magana kai tsaye babu ɗan tafinta ma minkum ahadun illa saya ko illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman annabi sallallahu alaihi sallam ce ba wani daga cikin kowaye face ubangiji zai yi magana da shi kai tsaye babu ɗan tarjama idan laifi kake laifin baka bari ba har ajali ya cin maka baka tuba ba Allah da kai shi zai ce maka wani na hana ka ba na ce maka ba ni so nisa baka bari ba sai kai yi respon da marka. sai ga mai dalilin nisa baka bari na ce kai ka da. babu ɗaya daga cikin ku annabi ya ce face ubangiji zai magana da shi kuma ba safinta za a yi in ka faɗi maganar a gaya ma Allah ko in yayi magana a gaya maka ba kai tsaye zai yi magana da kai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace babu wanda zai barka baka Allah subhanahu wa ta'ala a filin hisabi ranar alkiyama Allah zai mai masa tambayoyi biyar an umrihi fi na. Allah zai tambaye shi rayuwarsa Allah zai ce kai shi bayanin sa ka karar da shekarunka Allah zai ce na baka shekara 40 a duniya ko shekara 50 a duniya ko 60 ko 70 ko shekaru 100 a duniya Allah zai ce bayani waɗannan shekaru saba'in ko tamanin ko ɗari me kai har ka karar da su dole ka yi bayani idan ofis ne za ka gaya mishi a aikin ofis ka karar da su in noma ne za ka gaya shi. zai tambaye ka waɗannan shekaru da ya baka a me suka kare me kai kai har suka kare wa an shababi ne fi ma'allahu zai tambaye ka game da ƙuruciyarka samartakanka a me ka karar da samartakanka har yau ba a cewa kana daga cikin sallani to me kai a samartaka saboda tsada na lokacin samartaka kun ga da a tambayi mutum game da dukkan abin da rayuwarsa ta kunsa to da a ware kuma lokacin samartaka shi ma a mai tambaya da musamman wa an ne min aina ta saba ko fi annabi ce za a tambaye shi dukiya da Allah ya bashi ta ina ya samu ta ina ya kashe kuɗi da yake hannun mutane inda in mutum ya nemi kuɗi ta halal shi kenan magana ya wuce da ta zo da zanci in ka nema ta halal to kuma ta ina ka kashe sai kuma ka kashe ta yadda ya dace da shari'a inda za a ɗaga wani abu a ce wannan abun ta ina ka same shi sai ka ce Allah albashi na na karba to da ka karbi albashi mai kai da shi sai kuma ka sa kuɗin ta inda bai dace ba to nan ma ka tsira ba ma za Amina fi ma alima za a tambaye ka abin da ka sani na ilimin addini da me kai aiki da shi me ya kai aiki da shi ka iya karatu ka iya tafsiri ka iya hadisi ka iya karanta alqur'ani wannan duk ba damuwar shari'a ba me kai aiki da shi ne damuwar ka yi aiki da shi ka yi aiki da shi babu wanda zai bar gaba ga Allah akwai waɗanda nadamarsu nadamarsu da sakaci da lokaci da suka yi wallahi sai an yi tafi ne misali a nan suke da dama wa يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ويوم يعض الظالم على يديه الله يسيرانا الظالم زي سا hannayensa biyu a bakin domin nadamar duniya hannu ɗaya ake sawa a baki kuma ya ɗaya ake sawa a ciza nadamar lahira duka biyu ake sawa a baki a ciza mutum zai buga ƙasa ya yi ihu ya yi ruwa lokacin da zai yi nadamar lokaci ya ya kuru zai ce ya laita ya kai tona nadama ta ittakhadtu ma'ar rasul sabila ina ma da hanyar manzon Allah na ce to hanyar manzon Allah an mishi bayanin da filla a rayuwar duniya amma a wancan lokacin da aka mishi bayanin akwai wani abu da ya dauki hankali ya laita ni lam attaki fulanan khalila kai tona nadama ta da barriki wane ya zan amini ba dade abokina ba lakad azallani an zikr gashi ya bautar da ni daga addinin Allah daga sanyar Allah ba da tijjani bayan ya zubi wa kana shaytanu insan Allah ya ce dan ya zakular ya tubar ya tabar da mutum. Jama'a mai to haka irin wannan nadama za ta zo kai ta zuwa wa mutane a wancan farfajiyar me zai kawo wannan dan da na sani shine damar da mutum ya samu a duniya wa lafiya amfani da jama'a mun fahimta damar da mutum ya samu bai yi amfani da ita ba النبي يمشي حياتك قبل الموت rayuwarka da mutuwa shababaka qabla hali kunciyarka samartakanka annabi yace kafin tsuranka jinaka qabla faqri annabi yace wadatarka dukiya da kake da ita annabi yace kafin talauci ka san idan ka samu gabu wanda bai san duniya ba shi in yana samun kuɗi yana ganin kamar da zai yi yadda kaga Allah ya sa wa mutum rai yana tafiya yakan ba ya haka dukiya Allah ke sa mata ajali haka dukiya Allah ke sa mata ajali yadda kwanakin mutum ke karewa shi yasa duk wanda kaga Allah ya bashi abin duniya amma dukiyarsa ta kare a gina gida a sayan mota a yi kaza bai more kuɗi bai more kuɗi ba dukiya na gina ake gina mata wanda ya sani abdullahi dan abbas ce duk wanda Allah ya bashi kuɗi kamar an bashi kidin shiga aljanna yanzu wannan kafet da aka saka a cikin masallacin nan ba sallah ba ko hutawa ka zauna ka yi za ka kai lada mu wanda ya sa kafet ko hutawa ka yi dukiya kiyama ake nema ba laifi ba ne ka yi gida mai kyau ka shiga mota mai kyau ka ji daɗi amma dai kuma in ya kare wannan ita ce manufar dukiyar baka mori kuɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam faraga da kawai shi dama da ka samu na lokaci kafin abubuwa su addabe ka ka shagaltu duk lokacin da ka samu ranar lokaci ka san wani haka kawai fim fim fim wannan fim hausa fim zai je kalli fatuwar fatuwar fatuwar awa uku a banza me ya fin ya ke kara maka wani ci gaba tun da kake ka taba shiga wani gida ka je ka samu mijin yana waka matar gidan tana an zawa ba karya ba wani gida ne ka gani a angonku matar tana waka mijin ta yana an zawa ba ta ba ta lokacin ka kawai da kai ba ta lokacin ka kawai da kai yaushe za ka ba wakil awa uku a rayuwarka sai dai wadda bai san kimar lokaci sai dai wadda bai san kimar lokaci fara da ka kwamna shi annabi ya ce karibata karibaci karibaci lokaci da kake da shi kafin abubuwa su addabe ka sai ka ta da sa'an annabi ya ce kuma ka amfani lafiya ka san rashin lafiya lokacin da ka ji lafiyar ka karam ka yi marmaza karibaci lokacin lafiyar wani yanzu haka maganar da muke yana asibiti ya fi wata uku a asibiti ko bakin jet bai taɓa takawa yana kwanci a cikin asibiti ya fi wata uku bakin jet bai takawa in karatu ake yi in mutumin kirki ne yana so ya so karatun ba hali yana so ya sai ya yi zambi shi ma ba hali yana so ya sai ya yi kaza ba hali in ma mutumin banza ne ana fati yana so ya je kun fatin ba hali haka ne kuma haka ba haka ne saboda haka lafiya kai amfani da ita in kuma wannan lokaci da ke gaba gare ni lokaci ne da kowa ya kamata ya yi amfani da sa ya ribaci abin da ke gaba gare ni da wata rasa rasa da ba mun yi bayani adadin mutanen da ba a muka yi tafsiri da su muka yi rarraba da su wanda banawa haka ba su nan a tsakaninmu sun kai mutum goma wata baɗi kuma a yi da kai ko ba a yi da kai to ashe duk lokacin da mai hankali ya gan shi a raye amfani yake yi da wannan dama wannan wata da muke cikin watan yana daga cikin wata mafiya alkhairi a cikin watannin Allah wata ne na musamman da yake ɗauke da ayyuka na alkhairi da kuma shiri da samar da timetable na yadda za ka tinkari wata ramadan domin ba sai watan ya shiga ka ce to bari ka yi kaza ka yi kaza ba ya kamata a ce kana da tsarin ka wata rana Usama ibn Zayd yace ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulullah lam araka tasum shahran min ash-shuhur ma tasum min sha'ban yace mishi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tun da nake da kai ban taba ganin wani wata da kake yawaita azumin nafil fili ba kamar watan sha'aban ba shi ne watan da yanzu ke ciki yace ni tun da nake da kai ban taba ganin wani wata da kake tsabar yin azumin nafil fili masu yawa a cikinsa ba kamar watan sha'aban a fa kana alaihi salatu wassalam النبي رحمه الله يسي ذلك شهر يقتل الناس النبي يسي وطن شعبان وتاني دقالب متاني سكي ربكنا جمد ريبة القتال بيدي بين رجب ورمضان النبي يسي والنبي وطن ديك زكان الرجب ده رمضان شيني شهر وهو شهر turfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin annabi yace wata ne wadda ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah ubangijin tarihi yanzu duk abin da muka aikata na wannan shekarar to a wannan wata na sha'aba ake tattara dukkan ayyukan na shekara a haura da shi ba yuhibbu an a amali wa ana sa'id annabi yace saboda haka ina so a daga aiki na da azumin muka masu yawa a cikin annabi ya ce mutane da mutane su yi rafkana ya ce wannan wata akwai bukatar a daga ayyukan bawa da azumunuka masu yawa a ciki annabi ya ce saboda aka nima na so in za a daga nawa a daga da azumin a ciki shi azumi shi azumi ba ma maganar ramadan ba azumin gudan azumi a duk abin da ake ce mishi ibada in dai ibada ne ba yi da sa'a domin shi azumi ɗaya daga cikin alkhairin da ke cikinsa bayan ibada ce da take da soka sannan kuma yana da waɗansu sinadarai na daidaita al'amuran rayuwa ba gida yanzu inda za ka shiga cikin wani damuwa da wani yanayi da abubuwa da su har gida su rikice maka kana fara azumi wallahi za ka samu nutsuwa ka san inda za ka tinka abu umar ya ce ya rasu yalma dullan ala amalin adon kudu da girgin ya ce ya rasu yalma ka nuna mun wani aiki da kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka san in na rike wannan aikin zan shiga aljanna fa kana alaihi salatu wa salam sai annabi ya ce alaika bisawm fa innahu la bisala Hmm. annabi ce ka rike azumi da kyau azumi ba yi da sa'a a cikin kalima alaika da sun fa innahu la mislala annabi ya ce ka rike azumi azumi ba yi da tanka ba yi da irin sa a cikin ayyuka cikin wani hadisi da al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kullum amal ne adam mudha'af dukkan ayyukan dan adam ana ninnin kafini al-ashratu al-hasanatu bi ashri amsalha kowane aiki daya da mutum yayi ana ninka akan ninka mishi goman sa ila saba'i mi'atu bi'idin zuwa ninki 700 kowane aiki mutum ya aikata na alheri wannan aiki annabi ya ce za a ninka mishi komai wannan aiki har zuwa ninki ɗari bakwai sadar nasu sai Allah madaukakin sarki ya ce illa sau ya ce sai dai azumi ya ce a cire azumi a wannan lissafi fa innahu huli Allah ya ce azumi na wani wa ana ajzi bihi ni nake sa kai ya shi duk wani littafin da za a yi aiki kaza yana da ninki kaza aiki kaza na da ninki kaza Allah ya ce a cire azumi a cikin littafin shi na wani ni nake sa kayya na karanci akan azumi ya dau shahawatahu wa ta'amahu min ajli Allah ke mutum ya bar sha'awarsa ya bar abincinsa da bukatarsa don ni Allah ke sai ka sa kayyan da zan shi watan ramadan watan ramadan inda za a ce watan ramadana babu wani nassi ko wani dalili da ya nuna tsananan watan ramadan sai kawai kasantuwan azumin watan ramadan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci an ya ishe shi kai musulunci an gina musulunci akan waɗansu tubana ne tubali ne guda biyar to azumin masa ramadan yana daga cikin waɗannan tubalan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace buniyar islam ala khamsa an gina musulunci da waɗansu block waɗansu tubala guda biyar shahadatu Allah shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah da kuma shaida annabi Muhammad manzon Allah sai ta wa iqamis sala da tsayin sallah wa ita'iz zakat da ba da zakka wal hajj da zuwa aikin haji sai ta wa sunni ramadan da azumin watan ramadan shi azumin watan ramadan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ta yadda in aka cire azumi to kamar an rushe musulunci watan ramadan watan ramadan shi ne wata da ubangiji ya saukar da alƙur'ani شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكذبوا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللهم الله من أبتن فرقية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله يكون قوة من رمضان الله يكون أجتن فأكد القرآن القرآن فوجيوة وتر رمضان شيني وتر دأك سوكر دأ القرآن كبير wannan ya ci dalili akan falala da matsayin wata ramadan wannan alqur'ani da Allah ya saukar da shi wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shiriya gaba ɗaya gaba yi shine ta gaba a dukkan littattafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa manzanni kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan alqur'ani Allah sai yake banci watan Ramadan da saukar da Al-Qur'ani shahar Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an Allah yake watan Ramadan shine watan da aka saukar da Al-Qur'ani a cikin sa hudan linnasi wannan Al-Qur'ani Allah yake shirya ne ga mutane wa bayyinatin min al-huda wal furqan bayani ne daki daki akan shirya da kuma rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya ta ina ne in an bi za a dace ta ina ne in an bi za a bata za a halaka Allah ya yi rantsi da Qur'ani kamar shahida minkum shahar falyasum Allah ya duk wanda ya halarci watan Ramadan watan Ramadan ya riske shi ya shiga watan Ramadan da rai da lafiya Allah ya ce falyasum ya azumci Ramadan wa man kana minkum maridan aw ala safarin min ayyamin ukhra Allah ce wanda kuma watan ya shigo ba yi da lafiya ko yana halin tafiya to ya sha ya kirga waɗansu kwanaki ya biya wannan tsanani yuridu Allah da kuma yusra wala yuridu da kuma qasr Allah yana nufin ku da sauki ne ba yana da ku da tsanani ba wani tukmilu da idda Allah ya saboda ku cika adadin watan Ramadan sa aka ce ku biya in kun yi tafiya kuka sha ko in ba ku da lafiya ولتكبر الله على ما هداكم ويكبر بري من قديام الله لك شريعة الدنيين ولعلكم تهتدون ألا تجدون من الشريعة ولعلكم تشكرون دونك دم مسؤول يا الله سبحانه وتعالى وتر رمضان شيني وتنا القرآن أتيجي وتر رمضان أكثر قرآن القرآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace idan kana awwal lailatin min ramadan idan daren farko na watan ramadan ne shi yadda muke zauren nan sai mu samu labari an ga wata an ga wata ana ce an ga wata kaga ai ramadan ka shigo kenan to a wannan daren farko da aka ce an ga watan wadda gobe da asuba za mu tashi da azumi wannan dare a daren wannan daren farkon annabi ya ce sai da shayatin wa maradatul jin a daren ubangiji ke sa dukkan shaytanu da matsiyata waɗanda ke halakar da bayan Allah a kama su a tsawon su shi yasa irin ramadan shigo za ta ga har shaye-shaye suna zuwa nan eh. wa kullikat abwabun nar Allah zai ce a kule kofan wuta kofofin wuta duka a buɗe alam yubta min abab ba za a buɗe kowace kofa daga kofofin wuta ba sai ramadan ya wa abwabul janna kofofin aljanna duka alam ba za a kule wata kofa ba sai bayan ramadan wato idan ramadan ya shigo harkar aljanna kawai ake yi babu harkar wuta wuta gaba ɗaya Allah zai ce a kore ba dutse aljanna zai ce a buɗe a buɗe kowa kowa a shirye ke zai shi wa yunadi munadi annabi ya ce Allah zai sa wani ne shela daga cikin mala'iku ya shela yayi kira a wannan dare na farkon Ramadan ya ba ki alkhair aqbil zai ce ya kai mai neman alkhairi mai neman shiga aljanna mai neman rahamar Allah mai roƙon Allah mai naci ya ga ya dace da alkhairan Allah mala'ikan zai ce mishi akbil junyoka wa ya babi ya shar aksir zai ce ya mai neman sharri wanda ya dukufa a cikin sabon Allah aksir zai ce ka saka mutan kabiri an shigo wata ramadan ma'abucin alkhairi ga lokacinka ga zamaninka ga lokacin ɗiban gara ta. mai saƙon Allah wadda ya juya baya ya zulmuya a cikin saƙa ma Allah mala'ikan zai ce mishi ka taka ma kanka birki ka bi a hankali walillahi utaqa'u minan nar Allah na walillahi minan nan! Allah na da waɗanda ke 'yan tasu daga wuta a wani tun daga wannan daren wa zalika kullu laila kuma hakan zai faru ne a cikin kowane dare tun daren farko na ramadan idan aka ce an ga wata ai lokacin da aka ce an ga wata ma ba ku fara azumi ba to tun a wannan daren ubangiji zai ware dubun dubatan mutane ya ce duka waɗannan a ƴan tasu ba su ba wuta ba su ba wuta gobe a ƴan tasu jibi a ƴan tasu har daren ƙarshe da ramadan zai fita duk dare annabi sallallahu alaihi wa sallam yace akwai dubun dubatan mutane wanda ubangiji ke sa a da su daga wuta su sun ya wuta sun wuce maganar wuta cikin rahmar Allah Allah me yasa aka musu wannan karbar Allah ya ce ai Ramadan ya shigo jama'a mun fahimta ka san wanda bai fahimci riba da alkhairin Ramadan ba shi gaban sa ma faduwa yake saboda za a yi azumi kuma in ma da yin azumin baka rasa me yake a imana har ma baka yi azumi ba ka je ka ci da ba duka ka more ne wani ka dinga faɗuwa yake za a yi azumi za a yi azumi ga kuma abinda azumin ke zuwa da shi na alkhairi wadda da wannan lokacin baka da wani lokaci da za ka riba irin abinda za ka riba a cikin wannan matsalar النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترانا أن جوتا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم سوى أن جوتا وترى رمضان يا كاما وترى يا كاما سيدي كمان يقول يجي سيمس إن هذا الشهر قد حضر النبي صلى الله عليه وسلم وترى رمضان بأن بركة يا حلب يا أكيد gashi cikin yardan Allah ya same ku da ranka da lafiya wa fihi khairun min alfi shahrin annabi ya ce to cikin wannan wata na Ramadan akwai wani dare wannan daren alkhairin da ke cike a cikinsa wannan daren alkhairin da yake ɗauke da shi ya fi watanni dubu alkhairi inda a ce za ka je ka yi ta neman alkhairin Allah ka yi ta neman rahama a cikin waɗansu watanni banda wannan daren a cikinsu to sai ka yi watanni dubu in ma ka samu amma baka samu abin da za ka samu a wannan daren shi kadai ba akwai riba ko ba ba shi ne daren lailatul qadr daren lailatul qadr duk wanda ya dace lailatul qadari ta shigo in ma na karatun alqur'ani in ma na roƙon Allah in ma yana wata ibada ya kasa kayan da kuma ya tsaya domin wannan daren ubangiji ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin anzalnahu fi lailatin mubaraka إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم الله يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة الله يقول نتوقع القرآن أسكن وندري من آرين البركة والندر شين الليلة الكدري دي دي آير فكري بإنا أنزلناه في ليلة الكدري Allah ya mun saukar da Al-Qur'ani a cikin daren lailatul qadr wannan daren lailatul qadr shine dare mai tsarin albarka inna kunna munzirin Allah ya ce mun kasance masu gargadi da tura manzanni da masu da'awa domin kiran mutane da kuma gargadin mutane fiha Allah ya ce a cikin wannan daren yufraku kullu amrin hakim a cikin daren ake kowane irin kaso da bajet na alkhairi bai jama'a mun fahimta ba an mana rubutu a kan lauhul mahfuz ba a cikin mahaifiya ba ana yi ba to a kowane shekara a wannan dare ubangiji duk shekara mala'ikunsa da ya ba su kula da gudanar da waɗansu abubuwa a kan bayi misali ɓangaren arziki mala'ika mika'il shi ne jagoran mala'ikun da suke kula da arziki da ake kasa bayi Allah zai ba shi ya ce wani a sa mishi biliyan goma imam wani a kaza wani a bashi kaza wani a kaza bangaren aure wani a rubuta mishi mata wasi wasi a rubuta mata wani wani kaza wani zai murgu kaza wani za su karbi ransu abu kaza wani tsakanin alkaleri da bara a karɓo ransu a waje kaza listin haka mala'ikan mutuwa a daren duk wanda za su mutu a shekara shattin na ranarsa in sunan ka na fi kawai rana da lokaci yake jira sai ya shigo gidan ku ya dauki wani karamin yaro ya tafi a wansa ga haka ta ba ku wansa da kai amma a ranar kan na kuwa fi hali rabu kullum amurin hakim a wannan daren ake kasa komi sosai ka dace ka kuma a daren ka ta shekara ta wuce annabi ya ce wa fihi lailatul khairun min alf shahrin a wannan daren a wannan watan akwai wani dare wadda alkhairin da daren ke dauke da shi ya fi abun da watanni dubu suke dauke da shi waɗannan watanni dubu sun nuna shekara tamanin saboda ka abin da za ka rika a daren lailatul qadari in ka dace to inda za a ƙara maka shekara tamanin ka yi tala domin ba za ka samu abin da za ka samu a wannan daren ba yanzu ta yiwuwar ne ya shiga ramadan ya daina hirar banza ba zai yi ba domin ba ka san za a maimaita wata da kai ko ba da a maimaita ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne man hurima khaira duk wanda aka haramta mishi alkhairi wannan dare ko wannan watan fa qad hurima alkhaira kullum. annabi ya ce an haramta mai alkai tukan in mutum bai dace a ramadana ba in mutum bai dace da lailatul qadari ba annabi ya ce an hana shi komai bai san komai ba wala yuhram khairaha illa mahrurun annabi ya ce ba kuma wanda za a haramta ba alkhairin lailatul qadari ramadana annabi ya ce kawai sai wanda ba shi da sai wanda ba shi da wanda ya rasa alkhairin wannan daren annabi ya ce kawai ba mai rabo ba ne wannan ke zaburar da ke zaburar da bayin Allah masu tunanin makomarsu su tashi su tsaya su yi ta ayyukan magabata na kware, tun da kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka samu cikin waɗannan kwanaki da muke ciki yadda suke cikin farin ciki da ɗoki da marmarin zuwan wata ramadan da shiri da tanadi na yadda za su amfani da maza, malam akan samu mutum wanda tun fitar ramadan ne ke buɗe asusu in albashi ya samu zai kira abu zai ya ba wannan asusun yana kara shi ne don siyar da bayan Allah a ramadan yana daga cikin abin da za mu yi magana a kai infaki a ramadan ciyarwa a ramadan to sukan yi shiri sukan yi tanadi da tattali na yaya za su mori moro-moro da ke cikin wata ramadan idan ka shirya wa mutane abin buɗe baki kunu ne ko sai shinkafa ne duk abin da ka shirya na buɗe baki sai ka samu mutum ɗaya sai ya yi buɗe baki da abin da ka shirya abinda annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yake, duk abinda aka bashi a ranar na azumin sa za a baka kwatan kwatin wannan nan. ba kuma a nashi za a tsakura a baka ba ka fara ko da ko da bino ka bashi sai ya rike sai ya ci nashi eh wai shi wai kar ma ya fara da naka a'a in ma ka ci nashi ba aladan ka da a ba a taskar Allah da a ba to me da shi bikin ba za ka daɗi ba jama'a mun fahimta to idan ka ma mutum buɗe baki ka samar mishi da abin da zai ci ko ya yi buɗe baki in ya sha ruwa duk abin da ya samu a azumin ranar idan lada dubu ɗari ya samu kai da ka shirya mishi abin buɗe baki za a baka lada dubu ɗari to abin da muke an karanta jama'a shi ne akwai wadda za ka samu a azuminsa kawai abinda za ka samu in ka mishi buɗe baki kai tun ramadan in ya kare ba za ka samu a wannan ba wato yadda yake tsayawa in yana azumi ya tsani azuminsa daga sabon Allah ya tsani maganganunsa daga batsa karatun alkur'ani sallan na firfiri wato abinda zai haɗa a ranar idan ka buɗe mai baki in aka ce duk abin da aka bashi a ranar za a baka sai ka samu kai ba ka da kamun kai na yadda za ka iya kai in kai azumin ka samu abin da za ka samu a cikin nashi wanda yake da hali ya zama rubuci a ramadan har yadda mutanen musulmi mutum ɗaya za a mai abin buɗe baki ya fi kana goma ga masallacin anguwansu ana raba kuma ana rayu yana faruwa kuma ya faruwa za a yi mai abinci ya fi kala goma wai ba ɗaya daga cikin tarbiyyar da ake ma mutane a azumi shine hatta mawadaci ya ji ya tsantsani yadda talakawa marasa gari su ke rayuwa to da yawan mutanen wallahi sun mai da ramadan lokacin cin jeri ba abinda ma baya ci ma ba a ramadan ba a lokacin ramadan an mai da shi wani lokacin kamar biki ne saboda shi kadai akan tebur ko da shi da abokansa za a shirya musu abincin da kudin abin da aka shirya a kai kudin zai iya ba matalakawa hamsin abin da zai su ci ba kwa ganin yadda abin ke faru kunu ne da a kawo kunu ka ga magidanci da can a hannun ana zuwa shi sai ka samu mafarkinsa yana da buhu ashirin ko talatin na shinkafa jama'a mun fahimta saboda ka ramadan wata ne na duk wanda ubangiji ya yi shi muwafaka ya dace ya yi kokari ya ribaci abinda duk ya samu dama abu na ƙarshe da muka tattauna a kai game da wannan matsalar shi ne tsare azumin ne daga cikin abin da kowane musulmi ya kamata ya mai da hankali a kai a watan ramadan shi ne ya yi ƙoƙari ya yi azumi mai kyau azumin da zai taitar da shi na kiyar azumi mai kyau da yawan mutanen mu sun ɗauka iya azumi shi ne kawai daga lokacin da kai suhur karka ci wani abu karka sha wani abu in kana da iyali karka kusanci iyalinka shi kenan in magariba sai rana ta zaɓi ka yi azumi daya. akwai gyara ɗaya daga cikin abinda za ka fi mai da hankali a watan ramadan na neman yardan Allah neman rahamar Allah neman kusanci a wajen Allah shi ne ka tabbatar kana ɗaukan azumin ka lafiya ka kai shi lafiya ka yi iyayenka ka kiyaye azuminka duk wata dama da za ka ribata a watan ramadan don samun yardan Allah wannan abin na bayan shi gudan azumin domin shi aka farlar da ɗaukan azumin ka siriyar-siriyar ka ɗauke shi siriyar-siriyar kamar yadda muka faɗa waɗansu kawai sukan sa lissafin azumi kawai in bai ci abinci ba ko bai sha ba da na ya tsari a sabon Allah na gabu da lissafin azumi wani hadisi na al-Imam al-Bukhari hadisin Abu Hurairah Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man lam yada qawla su duk wanda bai ba fadin magana da ta saba mashara'a ba idan an ce azzuru shine duk maganar da ta saba mashara'a ashar zur kage zur sharri yarbel zur jita-jita zur duk abin da za ka faɗa in abin ba daidai bane ba gaskiya ne ya saba ma shari'a sunan wannan maganar zuru ba ku jana ta shaidan zuru to shaidan kariya ke to shi zuru duk abin da ba daidai bane da ake faɗa annabi ya ce mallam ya da kaula su duk wanda bai bar faɗin abin da ya saba ma Allah ba wal amala bihi ko aiki da shi ba shi ya faɗa ba amma a zo a kawo shi ma ya yada annabi yace falaita lillahi hajatu sai an yada af'aluhu wa sharabuhu wannan mutum Allah ba shi da bukatar ya bar cin abinci ko shan ruwa idan mutum ya dauki azumi ba zai bar kariya ba ba zai bar gulma ba ba zai bar annamimanci ba ba zai bar baɗa ba ba zai bar sharri da ƙage ba Allah ya ce a gaya mishi kar ma sai ya daina cin abinci ko abin sha don kar ya ɗauka in ya yi azumi zai je ya da wani abu ma'ana in dai ba zai iya bari ba annabi ya ce ya ci gaba da cin abinci ba da shan ruwa fa laisa lillahi hajjatu fi an yaza af'amuhu wa sharabuhu Allah bai da bukata wannan mutumin da ba zai bar waɗannan munanan kalmomi ba Allah bai da bukatar ya bar cin abinci ko shan ruwa wannan ba sako ke gaya maka cewa zai yi iya barin azumin sa wani yana azumin idan ya mulmulo a sha haka ne ko ba haka haka ne wani yana azumin nan gabas su take gaban batsa wani yana azumi zai buɗe buluki ya kalla duk dai irin wannan to yana da cikin ayyuka ko bai rusa azumi aka ce azumin ka ya lalace ba zai mishi illar da karshe ba da kan zai azumi ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa sa'i azumu min siyamihi al-ju' wal arash wa sa'i azumu min siyamihi al-fahm annabi ya ce wa mutum nawa kuke azumi a yi ta azumi a yi ta azumi amma sakamakonsa na azumin annabi ya ce shi ne yunwa da shi kawai da yi mun bayyana annabi ya ce ai akwai da yawa suna azumi me yasa annabi ya kira shi azumi ai bai ci abinci ba ne bai sha ba amma annabi sai ce hazzuhu ya siyamihi sakamakon da ya samu rabonsa a azumin shine aljuhu wa ya yi ya ji yunwa ya sha kishi ma'anan hadisin da yawa suna azumi amma aikin banza suke ba su samu sakamako warbaƙa'in waɗansu suna kiyamun laifi hazzuhu min kiyamiki a sahar annabi ya ce sakamakon kiyamun laifin su shi ne hana gidan su da kawai ya yi hira ya yi hira to ashe abin jan hankali a nan shi ne Azumi ya zama yadda za mu kame daga ci da sha ko aikata wani abu da zai ɓata azumi to kuma mu kame gaɓoɓinmu da harshenmu daga abun da zai iya tauye mana azumi ko ya nakasa mana azumi ko kuma ya rage mana ladan wannan azumi wannan yana kan kowane musulmi ya zama yana shirye yana kintse cewa duk lokacin da zai ɗauki azumi ke zan ka saka tunaninka da basirarka wajen kiwon azuminka da lura da azuminka domin ka ɗauke shi lafiya ka isar da shi lafiya ba tare da karaya ko targaɗi da annabi ya ce da yawa na azumi da yawa suna azumi amma sakamakon su kawai yunwa da kishi kaga ai sakon da annabi ya isar a nan da yawa suna azumi amma azumin banza ne sakamakon su yunwa da kishi ai ga hadisin ya nuna ba su ta cikin ba su da yake sun jin yunwa inda sun ci abinci ya ce sun jin yunwa inda sun sha ruwa ya ce sun yi kishi haka ai ba su ci ba ba su sha ba amma yake wannan yunwa da kishin iyari ba su ci to yi tsoron Allah wajen shiga watan azumin Ramadan da kiyaye azumumukan mu idan kana da wani majalis da ka san ba ba ne na idan kana da wani wajen hira da ka san ba hiran arziki ba ne ka ne zanci wajen ka yi ƙoƙari ka tsaya a kan ayyukan alkhairi da yawaita tuba da istighfari da kuma neman taimakon Allah ya taimake ka wajen samun istiqama da mayar da al'amarin ka zuwa ga Allah ci gaba da roƙon Allah Allah ya kai ka wata Ramadan da rai da kuma lafiya da damar da za ka yi ibada ka yi ibadodinka ka yi azuminka ka ci gaba da roƙon Allah ya taimake ka wajen tsayuwa ka yi abin da ya dace da wata ramadan sannan ka ci gaba da roƙon Allah kuma in ka yi ibadan ya karɓa maka muna roƙon Allah ya dace da mu Allah ya rinka da mu rabbana a cikin imani da kuma dagewa da kuma dace da ayyukan alheri Allah ya amsa mana dukkan abin da muka yi da kuma wata zamani Allah ya sa muna da rabu da sakamako mai kyau a ranar Najeriya sai kuma wani sati idan Allah ya kai mutum ya tsora kamar yadda muka tsara dukkan darussan kusan bai da ya mu yi su da can su bar kuma da kuma nan baki da Allah ya sa karɓar ɗaya a wajen Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب